al'umomin yankunan da aka kai wa harin sun fa bayyana cewa mayakan na boko haram sun zo ne cikin motoci da kuma babura yayin da wasu wasunsu kuma akan dawakai inda ma suka fara diren mikiya a ƙauyen yasa da nan take so kashe rayuka fiye da talatin bai kuma gidaje da aka kuna kamar yadda wannan dan sa kai na maharba a yankin ya tabbatar. sun zo da hilux guda hudu da dawakai guda uku da mashina siyasi ishirin. babu jami'an tsaro ne. jami'an tsaro suna hong an kai musu report sun ce ba sa night operation. kamar mutane suka kashe a wajen. mutane talatin. talatin. Bayan wannan karin kuma sun je wani wajen? Eh sun je wani kawai da ana ce zan sun kona garin zan din gaba daya sannan a wurin neman harba suka tare su suka fatattake su mun kore su a cikin garin Sande. Ba ma kammala juyayen wannan harin ba sai kawai ma aka sake jin cewa mayakan na Boko Haram sun sake komawa a yankin Zan da ke kusa da inda aka fara kai harin tun farko wanda ka yanzu ma ba a san halin da ake ciki ba. Mutane suna ta gudowa yanzu ana harbe-harbe. To sojoji fa yanzu haka ba su kashi ba? Ba wanda ya iso. Hukumomi dai a jihar sun tabbatar da waɗannan hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan inda ma gwamnan jihar Barista Bala James Gilari ta bakin kakakinsa Mr. Pipe Lesha ya buƙaci al'ummin da ke kusa da da dajin sambisa da a yi taka tsantsan. wayanda ake ci cire su koko ana koros daga wannan eh, dajin suna da makamai wanda ke hana su a yanzu duk wanda suka same shi za su yi ramin gayya ne akan shi amma bayan kwanaki kaɗan ko da makonni kaɗan idan duk makaman da ke su ya kare ba za a sake samu irin wannan hari ba amma a yanzu akwai za a yi takasauta wanda ke wannan wurare a lura da wuri kuma gwamnati ta riga ta shaida ma jami'an tsaro abin da yake faruwa kuma tana ɗaukar mata jami'an suna ɗaukar mataki matakai wanda suka cancanta domin ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Waɗannan sabbin hare-haren da yana zuwa ne 'yan awowi kaɗan da wasu jiragen sama suka watsa wasu takardun da ke ikirarin cewa mayakan Boko Haram na nadamar abubuwan da suka aikata yayin da a ɓangare guda ko kwatar tsaron ƙasar ke ma bayyana irin nasarorin da suke samu ne akan mayakan na Boko Haram. Batun da masana irin su Malam Muhammad Abdulhamid da Dr. Bawa Abdullahi wasu ke wa karatun ta natsu. yawan mutane suna jin cewa ma abin kamar shirya aka yi saboda tun a wancan yanayin da ake ciki na wancan abu ne wanda ya kamata a ce abin da ake yanzu tuntuni aka yi shi sai yanzu ake wannan da haka nan wannan dole ne zama an yi takatsantsan sai eh, abin da ba bature yake cewa dramatic u-turn zo suna cewa wai yanzu suna suna suna dama abin da suka aikata wannan abu ne wanda yake dole a yi takatsantsan abubuwan abin tsaro ba ne wanda yake za a yi wasa da shi ba wanda ya daura kura shi ya so ma kunce kuran da wanda ya daura kura shi ya kamata ya kunce domin tafiyar ta kai abu da ake kira tika tika tik to kaga dole ne tun da aka gaba wani nasara kuma ba za a cimma buri da ake so a bi ta bayan gida a ci ba a cimma wannan burin ba to dole ne kawai a fito ta hanyar masala Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya. Muna bugun yaƙi wanda hikun taɓe. Muna bugun yaƙi wanda hikun taɓe kun cikin kunya. Kun cikin kunya. Ah! Kai muna bugun yaƙi Allahnmu ya fi ku. Ah! Muna bugun yaƙi Allahnmu ya fi ku. bugan yaƙi Allah mu ya fi ku